sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. makon shirin ya yi duba ne kan zaman kotun hukunta likitoci ko jami'an lafiyar da aka samu da laifin saba dokokin aiki a wani yunkurin hukumar kula da harkar likita ta Najeriya na ganin an kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli da ke ƙoƙarin zama ruwan dare a asibitocin Najeriya. Farfesa Abba Waziri Hassan shi ne ya jagoranci zaman sauraron ƙarar ga kuma zantawarsa da wakilinmu Muhammad Sani Abubakar. Akwai cases wanda aka kawo mana akwai ɗaya a kaduna akwai wani a abuja a nan na wajen air force base da likita ne yake aiki a wurin kuma yana da nashi asibiti kuma mara lafiya wanda ya ɗauko ta daga inda yake aikin gwamnati na air force ya kawo ta asibitin shi aka yi mata aiki ta rasu to shi likitan ya amsa laifin shi kuma ya nemi sassauci to shine yanzu dai muka bashi wata shida ba zai yi aiki ba an suspension yanzu yanzu likitoci nawa kuka ladabtar a yau kuma nawa kuka wai wajen goma sha biyu muka gani akwai inda muka sallama muka ce bai da laifi wanda kes ne na ba, wani maganan rasuwa da aka yi amma wanda muka ladabtar ta wajen kamar yadda na gaya maka ɗaya na asibiti a kaduna na na nan likitoci biyu daga cikin su mun wanke su biyu kuma an sa su su bar aiki na wata shida ganin yadda har an kai ga hukunta wasu hakan na nufin talakan najeriya ba zai cire rai da samun adalci duk sanda aka mishi rikon sarkaidar kashi a asibitocin najeriya ba to sai rubuta za a yi ga abin da aka yi mishi ga kuma bai ji daɗin bayan da aka yi to kuma a ɗauko za a je a duba a bincika a tarar wannan wanda yake da asibitin a tambaye shi a duba abubuwan da aka amfani da shi aka yi aiki ta daga nan baya za a zo a gani ka gaban da suke zaune kamar kotu inda muke nan duk likitoci ne manya-manyan likitoci ta fanni daban-daban ba so kowane laifi da aka yi za ga akwai wani likita wanda yake da ƙwararre ne ta wannan zai iya ba bamu shawara matsalar sakacin likitoci dai a lokuta da dama kan kai ga asarar rayuka ko kuma ta'azzarar ƙanƙanuwar cuta zuwa babba ko da yake mutane da dama ka rasa damar kai irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe barista sanusi musa shine lauyan da ke kare ɓangaren masu ƙara kuma ya yi mana ƙarin bayani kan irin ƙararrakin da suka shigar a wannan karan a yau dai a wannan zaman Uh, na wannan session din da aka yi an yanke hukunci akan shari'o'i guda hudu a cikinsu kuma kwaya ɗaya ne kawai uh, aka sallame shi aka ce ba shi da laifi uku kuma daga ciki duk an same su da laifi an kuma dakatar da su daga yin aikin likita wasu na wata uku wasu kuma na wata shida wani kuma in ka duba ma za ka ga dakatar da shi din ya kai wajen na shekara biyu da wani abu cikin waɗanda aka dakatar din uh, kamar wasu irin nau'uka na laifi ne na saba wa dokokin aiki na farko yawanci akwai waɗanda suna aiki aikin gwamnati sannan kuma suna da asibiti mai zaman kansu ko suna aiki a asibiti mai zaman kansu sannan kuma akwai waɗanda sun yi aikin da tun da ka shi aikin likitanci ƙwarewa-ƙwarewa ce sun yi kamar duk yau wanda aka samu da laifi an same su akan sun yi kokari su treating cases na waɗanda ba su da lafiya wanda ya wuce kwarewarsu wanda ya kai har ga mutuwar mutum biyu daga ciki. Ko a cikin watan jiya an ga yadda sakacin likitoci da jami'an lafiya ya kai ga asarar ran wata mata mai juna biyu a asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke jihar Kano, asibitin da ya yi ƙaurin suna wajen samun irin waɗannan matsaloli. Ko yaya likitoci ke kallon wannan mataki na ladabtar da 'yan uwansu da suka yi sakaci da aiki? Dr. Amina Bello ƙwararriyar likita a Abuja, fadar gwamnatin Najeriya ta mana tsokaci. Gaskiya maganan a ce an ladabtar da duk wanda bai yi bi ka'ida ba kuma bai yi daidai ba. Wannan abu ne wanda kowane likita ya sa hannu a kan wannan. Dama yana cikin wannan ka'ida na duk wani likita ya sani. Duk wani mai aikin lafiya ma ya sani. Ta nurse sai sun ɗauki wannan rantsuwa akan za su tsaya su tsara doka su yi aiki da adalci da gaskiya babu nuna bangaranci ai ina ganin ba ma wanda ya cancanta a mashi discipline in bai yi daidai ba irin likita saboda likita sai in ce Allah ke ba da rai kuma shi ya kasance shi ne wanda zai yi taka tsantsan akan ya ga mutum ya samu lafiya da kuma wannan rayuwar nashi mai inganci to in dai za a ce likita zai yi abin da ba daidai ba sannan kuma a ce wai an sa mishi ido to ni ina ganin ba daidai ba ne. Duk da yadda wannan matsaloli na sakacin likitoci ke ci gaba da tsananta, alamu na nuna 'yan Najeriya da dama ba su da masaniyar inda za su kai kokensu don share kuka, lura da yadda al'umma ke zuba ido ko kuma barwa Allah da zarar sun samu kansu a wannan hali. Ga dai ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar Najeriya. Ko kaɗan ko na minti ɗaya ban taɓa jin labarin ga inda za ka kai ƙarar likita idan ya yi maka ba daidai ba. Yawanci dai mutane yi sai dai ko ka haƙura ka bi su yanda suke so su yi yanda suka ga dama da kaya. Tabbi wannan wani sabon labari ne ni a guri na domin tun da aka haife ni ya zuwa yanzu ni ban taɓa jin akwai wani guri da za ka kai kara idan likita ya maka wani abu da bai dace ba za ka iya zuwa kai kara abin nan na sani kawai in ka iya buɗe ido asibiti kawai za a maka abin da ya dace ko in kana da yan kuɗaɗen ka. A gaskiya shine ban sani ba shine gaskiya cewa in likita bai daidai ba ya kamata a ce akwai inda ya kamata ce za a iya kai shi mutum ya nema yancinsa amma ban san ina ne ta takamaimai ko cikakke wurin da ya kamata a kai shi suna na yusuf musa katsina gaskiya kusan in ce ina da wannan masaniya amma ba ni da cikakken bayani akan yadda ake shigar da karan a wajen wasu mata da suka fuskanci irin wannan sakaci daga likitoci da jami'an lafiya sun mana tsokaci gaskiya haka ne ma ya taɓa faruwa da ni akwai kanwata da muka kai aka mata aiki so bayan an yi aikin sai zama to an samu matsala a wajen aiki matsala an samu sosai cikin ya tsaya cak aka ce za a sake mai da ita tiyata to har suna ta complain suna ta ganin kamar laifi mu muna cewa za mu kai su kara saboda an yi aiki kafin a shiga da ita dai abin da ke damun ta jama'a amma bayan aiki kuma akwai an yi samu matsala to sai bayan sun shiga su da kansu bayan sun bude cikin nan suka duba sai suka ga ashe kuskuren daga gurin su ne aka fito suna ba da haƙuri to ni kira na a nan shine dan Allah dan annabi jami'an lafiya a yi ƙoƙari a gyara irin wannan kuskure da ake samu shi wannan abu da ya shafi lafiya ran nan fa kwaya take a gaskiya ana ɗaya daga cikin wanda wannan abin ya faru da ni saboda wannan ɗana ne ma ba wai abin da ba na je na same shi na ji an gaishe shi na samu jikin sa yana bari ni na ɗauka ma yana neman cikawa ne suka ce wai a'a kai shekaran jiya yake na ce me ya faru wai likita ya rubuta magani akan za a yi sati ana sha amma an ba shi a rana ɗaya na ce har nawa ne wai kashi kashi ne maganin ka ce kai ba za mu bar wannan maganan ba za mu kai gaba suka durƙusa suna ta bani hakuri, suna na ce ta yanzu wani ya za mu yi da shi sai daga jikin fa yana kakkarwa eh, me yasa A haka mu da muna roƙon gwamnatin ƙasar nan don Allah a sa ido a game da asibitocin mu nan mutum ya je neman lafiya kuma a sake ƙara masa wani damuwa Allah kaɗai ya san wanda suke mutuwa a dalilin wannan mm, sakacin ya za a ce likita ya rubuta ba ko ya je ya shirme saboda Allah karkashin tanadin dokar wannan kotu da ke sauraron ƙarakin laifukan da likitoci suka aikata a bakin aiki kowane ɗan ƙasa da ya fuskanci cin zarafi ko kuma sakaci daga likitoci a bakin aiki kai tsaye na iya kai ƙara kotun da ke karkashin ƙarƙashin hukumar kula da ayyukan likitoci ta ƙasa wato Medical and Dental Council of Nigeria don bi masa haƙƙi kamar da yadda Farfesa Abba Waziri ya zayyana matakan da za a bi wajen kai wannan ƙara. Musamman dai zai samu wanda zai rubuta. A rubuta kuma a rubuta ne zuwa ga wannan hukuma wato Medical and Dental Council za a rubuta rijistra. To in an kawo shi zai turawa wannan akwai kwamiti musamman su ma eh, kwararren likitoci ne da lauyoyi a ciki. cikin kwamiti din su za su je su duba wannan su je a yi bincike to an yi bincike an tabbatar akwai laifi na farko ma suna da ikon su dakatar da wannan likitan aiki tun kafin ya zo a kanmu to in kawo wajen mu kuma za a kira shi to su shi wanda wanda yake kawo rubuta laifin da aka mishi ba sai ya kawo loyan shi ba ko loyan mu da suke nan to shi wannan likitan zai nemi loyan shi shi kuma ya kawo kalaman farfesa abba waziri kenan shugaban hukumar kula da ayyukan likitoci ta najeriya wato wato Medical and Dental Council of Nigeria. To madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Muhammad Sani Abubakar. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.